امم نعم eh dole jihadi ka ba zai samu ba ba za a kunno shi ba ba za a tado shi ba sai face ana ji karfe ƙarfi yi ala tagallubi wal istila yanzu misalin ga ƙaddarawa me yi kamata ka saya na abin hawa hmm. kai yanzu a wurinka ke to ka je ka ce za ka sau jirgi ka fara tsara asusu za ka sau jirgi ka ce sa'idu ya taimaka makama za ka sau jirgi salmanu ya makama ka za ka sau jirgi hmm? ni idan yanka zo don ce ba zan bayar ba ta za ka ba shi taimako zai sai jirgi jirgi ya ce nufi? ai dama dama ce ce a ce a gano lallai cutar mu kaso yi za a ce ka yi hankali ka abu na sai a yi dariya kawai amma a ce da gaske kake kai yanzu abdulsalam za ka sayo jini kana tara kuɗi za ka sayo jini da kana ba a kunna jihadi sai ana da shi'orin abubuwan da ya kamata a yi shi'orin su da yasa a irin nan ai zaka iske an an ga ga kaza musu ce ya fa'i mu yadda wallahi ko bai kamata wannan to ku ne kun wanne kara ne daga cikin karan kaɗaniya shi Isa in ka ji karatu sai dai ka ji karatun tukuna ka gane karatun sannan ka tashi ka fara waige-waige ina kaza wala ina kaza wala tambayi Mustapha sai ga maka ce mm, gaskiya ne ba za ka ta ai ko mai Allah ne mai gaskiya ne Allah ne yace ai ittikadul asbab ga manzonsa da ya tashi da mai ya fara da jadi ya fara hakali garin ba sai da hijira tukuna don dai ba a mai magana ne a kai musamman ba kaga sai da ya duba ga kaza ga kaza ga kaza sannan aka kalla Budda. mu ai kaga da Allah ya tashi taimakon mu da yake taimako ya zo mana daga Allah ya tsora mu akai ba mu sani ba lokacin da za mu yi masallaci kun san mun tara roji ya cika blok ya cika Hata wayare an saya ya cika hatta menene an saya har wane ne an saya ana duba yaya za a yi aiki babu sauran wani abu a tara kuɗin da musulunci mana an tara a taro kaza an tara kai sai da Allah ya ba mu sa'a me yasa Allah ya turo da wata iska ta kwashe masallaci da zai aka fara aiki To kaga wannan wani taimako ne daga Allah. Mun ta inda misalin ga kaddarawa yayin da ta kwashe din nan bamu da rodi ɗaya a kafa, bamu da blok ɗaya a kafa, bamu da wani ne a kafa. Sai dai mu ebo ka kwano, mu sake mai mai turfa shi. An ba za mu ce za a yi ginin ba. Amma rodin da za a yi aiki da shi daga hawa na gaba ɗaya masallacin sai da aka gama sai. Hanna dakin wannan sai da aka gama sayansa. To amma ba a fara ba. ana ta duba ya za a yi kowa na jingina faro aikin nan ya ba za ka tara ka ce a to ni ma yanzu bari je gina masallaci kamar wannan gaskiya bari je gina sa a yanzu kana Abdulsalam haka fito da dai ba son ka ba kai sa'ad sa'idu in ji ko tsoron shi ne kan ji tsoron shi ko ba komai tare da shi ya ce wani mai wayo ne ya zo ya sa tsumma ya zo ya zauna ya ce wannan din yanzu wannan ina da kuɗi dama dama da salmanu ne maka ce to ƙarshen ta salmanu na da garke zai kai ɗari duk garke ɗaya hali ya ɗari ce yana da garke ɗari ya kaga zai iya yi wannan komai da komai sai gari garin kwaki garin kwaki nawa ce zamu na rogo hekta nawa a bar maganar haka hmm? ai ce ba ce da ba wai ta ci a ce daɗi lafiya amma dai ba kuɗi ne ba hmm? amma kuɗi sai shanu shanu suna kuɗi eh a ba abinci ba dai dan yanzu mutum ya zama na ce wallahi ji abinci abinci ba me ya fa zai ce ba ya wani gari na samu na sha haka na kwana gari na sha hmm? a ni ka yi shekara ka fi shekara akwai lokacin da ya kai abin na hanji irin in rufa abin da zan ci din nan na sayo haka ya lalace ban sha shi ba aje shi irin abin nan din nan ai tawa ya ki baka abinci ai wani din ka je a garin ka kasha haka da shi da shi ina ai wai jawo ina ake wahina ma yana al-jihadu lokacin da jihadi ya karkace an gayatihi daga manufarsa allati haddada Allahu fi risalatihi wanda Allah ya keɓe shi a aikensa ya kilullahu da bihi Allah sai ya bar masu jihadin ila an fusa kun gani lokacin da jihadi aka daina yinsa irin yadda aka fara shi manufar ta canza Allah sai ya bar mutane da dubararsu. Gaga duk da ba don wasan kwaikwayo ne ba, sai ce, wa'innan wanda za a ce ki na fasin nan ko su wane ne sun gagara malar da ba su da da manufa mai kyau da an kawar da su. To sai dai ba mamaki ma akwai manufan da yasa aka yi su Ah, suna da manufa to amma ah, in ka ji a'a ah, to kuna da manufa ana ta kashe mutane wannan wace irin manufa ce ta ku wa ila eh, imkanatihim zuwa ga damansu sai a basu da shi al'insaniyati al-bakati amma su musulmai suna yaƙi ne da addini da addini suke yaki. Allah kai taimakon su ta hanyar addini ba ta hanyar makamai zalla ba wa man nasaru illa min indillah wa yahjibu anhum aw? Allah na tare musu taimako wal madada da agaje ayi da. har in an tashi ana yin abun na aka bar Allah kai ko da aiki duk aikin da ka sani in kuka sa Allah kuka buɗo shi za ku Allah taimake ku in ku zama Allah ya bar ku dabara ku kuka tsaya da ita akwai alaji ware ko da kuwa bai sa hannu ba shi kaɗai zai yi akwai wane ne wane ga sai afa wane da wane ne wane da ne wata wani ritayat wane duk gaba da sa Allah ya bar ku da wurin ka gani kunyi kunyi kunyi kuna nan zauna gidan jiya amma da za ku kama Allah ku da kufa za ku ga taimakon Allah sai dai kama wanne da wahala wa yaqdhifu fi qulubihim ar-ru'b wa yatrahuhum ma'a hasadil amwaji al-bashariyati الله يزبد فوتن شكن ثاني جماعة التي تتلاطم في حدود إمكاناتها مصدوكا جونا شكن دامن دسكي ديتا المادية الخالية من القوة المعنوية وند باتا دكاره معنى المؤثرة الغلابة وكذلك هكذا من حينما يستثمر المجاهدون الفتح لوكتين دا مجاهدي كيني من نصر والنصر لغير الغاية آباد آه، وتمن فابا واند عبد سكيسو راسو كفا التي قام الجهاد المقدس من أجلها فإن الله يكل الفاتحين الله سيبر وإنن فاتحا أنا إيه ناسك فاتحين إلى أنفسهم ويرفع عنهم يد التثبيت يدوكي مسو يدوكي هن تبتت دسو والمعونة فتموج بهم الأرض أسا تدنجا كي ويا ودسو التي فتحوها وترتج بهم العروش أينهم ملكي يروش مسو التي ائت وتأتيهم الإنذارات غرغدي رومس الانهيار غرغدي روشي واتا زمتافات رومس تقوانا ليصلحوا نياتهم نن الله تعالى كيس دون سجارة ليسو وعماله انكو بسجارة با سجارة دفاد وعور وص فإذا استمروا انسون شكبا في الهنهرافي عن طريق الذي آه، حدده الله لهم daga hanyar da Allah ya shirya musu aiko sun gama yawo azanahum bi ni'matihi dau ba gashi ba da komai na hannunmu yan an waye gari ba komai a hannunmu hmm? komai na hannun ba ma sai an je wajen shugabanni ba haka mutum na gari ma komai da komai na hannunmu yau shi da muka ba Allah muka shiga cikinsu muka koma ba nan manufa eh mu amfani da nasu zuriyarka hmm, bindigarka menene A a jirgin sama ne wane ne duk aje a gama shi na komai ya su tare nasu ƙuri'o'i ne tankoki na bai zama tanka ba ya zama menene ba za a ce masa saboda mun ba Allah wa anzala bihim adabahu فدالت الدولة دولة سويت تفي كما كيفي قصر وانهارت قوته وظفر بهم عدوهم ما كان سوى نسرى من